سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah godiya maɗaukakin sarki wanda ya ba mu ikon sake haɗuwa domin mu ci gaba da karatu a cikin littafin imamul al-bukhari al mufrad wannan littafi babban littafi ne wanda duniya ta, ta ilimi ta yarda da shi littafi ne wanda a da tarihi sama da shekara dubu ana karatu ne kuma ana aiki da shi daga cikin miza na wannan littafi shine isnadi da shi har zuwa ga annabi wani za ka ga tsakanin imamul bukhari zuwa ga annabi mutum uku wani za ka samu mutum hudu kamar haka za ka samu wani mutum biyar saboda haka akwai abinda malaman hadisi ce ma sulasiyat idan aka ce salafiyat tsakanin bukhari da annabi mutum uku daga malami ne sai malamin malami ne sai sahabi sai annabi sannan a kona su marubaiyat tsakanin bukhari da manzan Allah mutum hudu daga malami ne sai malamin malami ne sai tabi sai sahabi sai manzan Allah tun wannan ya daga cikin miza na wato imam bukhari Allah shi masa rahama to karatun da muka yi wancan sati mun kwana wato babu tilkafas ne. babin da ke magana akan tsuntsu cikin keji mun gani abin da ya faru ga abu umair tsuntsunsa ya mutu annugai kuma ga yana son tsuntsun gaya damu yayin daga cikin wato sakan ma yara dama su yi wasa da 'yan su don su kara samun walwala to shi yasa ka ga wancan lokacin tsuntsaye aka bayar suna wasa da abun suna ba su abinci amma yanzu kaga saboda yanzu abuwa sun shigo ana taima yara 'yan tsuntsayen dan dokin roba ballar raga wane ne ɗan sauran abubuwan wasanni babu laifi a ba yaro ya wasa da abu ne na daga cikin abin da ka ƙara kwalwa ta ƙarhi yan wasanni da waɗannan abubuwa kaga wancan lokacin tsuntsaye masu rai aka bayar suna wasa da abunsu to yanzu kaga da yake zamani ya zo da abubuwa da yawa to mu yaran mu ana iya ba su irin abin nan dan dokin roba irin su ƴan ƙwallo haka irin su ƴan sauran abubuwan wasanni haka don babu laifi a baya lokacin wasa daban lokacin karatu daban to Allah ya babu ikon ganewa yace babu yunmi khairan bainan nasi babin da ke magana akan mutum ya yada alheri tsakanin mutane na daga cikin yada alheri tsakanin mutane sulhu ya zan a ɗunke baraka domin daga cikin abin da kawo mutane matsala ya zan ba su kansu bai haɗe idan kan suna haɗe duk alheri suna samu amma idan kan suna rabe to sharri ko wani iri na ya shigo su bahaushe ya ce sai bango ya ɗage ka dangare ka samu wurin shiga al'ummar da a haɗe wuri guda kan tana haɗe ita ka ci gaba amma al'ummar da kanta ya watsi to wahala ɗaya tare su ba ku misali yanzu ko masallacin ga an ka ce kanmu bai haɗe za mu ta haɗuwa da matsaloli iri daban-daban wanga bai sun wanga wancan bai sun wancan wancan bai sun an samu matsala don wani ko da gangan kana iya kawo shawara ya soke ta ko tana da amfani saboda mai saboda ba ka ra'ayi ne daga an ba ci gaba ba to shi na malai ke cewa haddasana abdullahi bin salih qala haddasana layth qala haddasani yunus an ibn shihab قال أخبرني همير بن عبد الرحمن أن أمه أم كلثوم ابنة أقبة بن أم أبي معيد للي ما مصى ذلك اسم أم كلثوم ليت أقبة بن أبي معيد أخبرت شتاباش الأباري أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تازما ذا الله هنا تيوه ليس الكذاب باشيني مقريتي باه alladhi yuslihu bainan nasi wanda ke sulhu tsakanin mutane fa yaqulu khairan sai wadu magana ta alheri aw yunmi khairan ko kuma ya yada alheri qalat sai tace wa lam asma'ahu yurakhisu fi shay'in ban taba jin manzon Allah yana rangwame yana tsage kafa game da wani abu ba mimma yaqulu an-nasu ga abin mutane suke faɗa mil kadhib na ƙarya ban taba ganin manzo Allah ya dage ma ƙarya kafa ba illa fi salasin sai wajen abubuwa guda uku illa fi salasin sai a wajen abubuwa guda uku na farko ya ce al’islahu islahu bainan nas sulhu tsakanin mutane ya halatta mutum ya karya bai sulhu tsakanin mutane sai ya ce mu wancan wani ya ce wani ya aiko ni shi da Allah yana yana son in faɗa ma abin da ke da tsakanin kai hankali ya sashi ya kuma wajen wancan ya ce da Allah wani ya aiko ni ya ce Allah ya faɗa ma abin da ke da tsakanin kuma saɓani da Allah kai hankali shedan kuma ya nemi don Allah ku dai sulhun ta tsakanin ku bar wannan al'amuri su tsaka ta tsaya ta yi amma ya sulhun ta tsakanin mutane ce wa hadithun rajuli imra'atahu da kuma labarin nan kuma mata shi labarin zai bata shirya mata ƙarya don ta sauka zaman ya ci gaba ya halatta kawa mata ƙarya don ta hankalinta ya kwanta ka saukar da ita ku zama lafiya ba jama'a ina fatan mun gane sannan da aka cin wannan kuma wa hadisul mar'ati zawjaha da kuma labarin da zata ba mijinta dan ya sauka ya hankuri ya bata auren su ya ci gaba ki waɗanga uku ɗaya na illa wata ruwaya kuma sai a ce wurin yaƙi ƙarya wurin yaƙi ya halatta amma kun ji imamul bukhari inda ya kawo inda abubuwa guda uku manzon Allah ya dage kafa game da aikariya cikin su kenan idan muka dibi wannan yawa musulmi sulhu tsakanin mutane ba karmi alheri bane kada ku samu sabani Allah madaukakin sarki yace wala tanaza'u fatafshal kada ku yi sabani wa sai ku tarwace wa tazhaba rihukum sai karhin ku ya tahi sai ce wasbiru ku yi hankuri inna Allah ma'a qawmi Allah ya tare masu hakuri da inda aka samu jama'a sun haɗu wuri guda za a samu mutane masu hali daban-daban kowa na shi hali daban-daban wanga batsa zuciya gare wanga son girma gare wanga shi ko walakanci a gasu wanga bai magana kowa da irin nashi hali amma kowa aji hali ne bai aji makamai ne a to a haɗu don a ci gaba jama'a ina fatan mun gane magana dalilin sulhu ya sa manzon Allah ya ce wurin sulhu har lokacin la'asar ya yi manzon Allah bai taho ba har sai da lokaci ya tahi har sai da bilal ya nemi na abubakar ya bada sallah sayyidina abubakar cikin bada sallah sannan annabi ta wurin sulhu na annabi wallahi jama'a ku bari faɗa mu gaskiya duk jama'ar da ba kansu bai haɗi ba su ci gaba babu abin da ake ci gaba illa haɗin kai wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu duk matsalar da haka Najeriya take kake suke wallahi hadin kai na ababu manuwa abba guda ba ko jihar daga ta ci gaba kanta an haɗe duk 'ya'yan jihar da 'yan kasuwarta da ma'aikatan gwamnati da kowa ci gaban jihar ya kaso su haɗe ci gaban jihar na ya kaso za a ci gaba ko lokal gamman ka gaba ba ta haɗe ba ta ci gaba wallahi duk gari kaga ba su haɗe ba su ci gaba ƙa'idar ci gaban duniya na wallahi sai kan mutane suna yana haɗe idan aka ce haɗin kai shine game da gaskiya ba wa da haɗin kai illa a tsayawa kan gaskiya kowa gaskiya ta yi kasu amma ran da ya zamba gaskiya aka so ba a ci gaba wanga yi ra'ayi ne nan wanga yi ra'ayi ne nan ko ga gida kai kai bai haɗe to an samu matsala ba a ci gaba don wasu na gina wasu na rushewa wasu na gina wasu na rushewa wasu na gina wasu na rushewa amma iya zan kai haɗe yake to gina za a towa a kama su yi shi shi za a ganin da an samu araka yanzu kana ganin annabi ya ce maza maza an yi sulhu sai a gyara yanzu ku dibi sulhu hudaybiya alherin da ya kawo sulhu na an kai tsakanin musulmai da kafirai an cuci musulunci a zahiri amma wanzan Allah wahayi ya tuyo ta bari ce yi sulhun nan yayi a bar shi haka daga cikin ƙa'idar sulhu wanda an kai na hudaibiya na harko za a aji makamai za a tsakaita wuta tsakanin musulmai da kafirai tsakanin manzon Allah ya sahabbai da kuma kafirin Qurayshawa a aji makamai shekara goma babu yaki manzon Allah ya ce mun yadda to aje makami ba ya yaƙi ba alherin da ya kawo Allah ɗaya sai ya kata da gaskiya alherin da ya kawo sai ya zan kasuwancin sahabbai ya buɗe babu in za kana ka ji gaban ka ya faɗi ana ya kashi kashi duke ka saboda aje makami mai so ya musulunta sai ya to cikin anaki daga ƙauyuka da ko ina ya to ya musulunta wurin manzan Allah lahiya lau shi yasa da suka walwala alƙawalin su kafiri da kansu a yi musu ɓanna manzo Allah ko da yake fatahu makka soja sama ga dubu goma mayaka sama ga dubu goma albarkacin aji makami an ka same su jama'a ina fatan mun gane magana saboda haka shi yasa kana ganin sulu da ka gani Allah da ya ce wa sulu khair sulu alkhairi kamar yasa a musulunci Allah madaukakin sarki ya saukar da aya yace mace in tana ganin bin tana son ya mata walawala ya raba ta tsakin mijinta da kore ta tana iya tuno da shi shi wani mi an matsala ta ai matsala ke kowa sani ta to don Allah ina son mai gida ka yi haƙuri kawai mai zama da kai ni ina son zama na tare da kai abinda na naka so duk abin da shahi to kawanki to kawanka da man shahi da furayi nau me yana na ɗauke maka yana ya haƙuri mu zama haka a ni bai min ba sai ki albashin ki dubu goma ki ban dubu biyar sai mai gida na yadda in ta sa albashi dubu goma ta bashi dubu biyar mace na yadda to mai gida yi saboda gaskiya da zaman ga da na ga hankalinka ya tashi son ke ci san abincin da zan ci na sahe na rana na dare na ɗauke maka yana sai mu ci da aron yanzu a mana yanzu mana aya daga yanzu har ko'ina me yasa an ce yanzu gabacin na waiwa ta maza nan ko wace mai gidan kanta ya kasu wai mata sun taso ko wace mai gidan kanta ya kasu wadda adda gidanta lahiya lauce ya aure ta haka ya kasu kaga wani abu ya canza ke to shi ku illa da ya kawo wa in ka ci kan nusan abin mace wala kanti na jiwa baya duk mata da kan nusan abin to wala ne wala kanti to wai abinda mutunci ya kawo shi ne. sulhu alheri ce yawa gare yanzu kaga sauda radiyallahu anha mace ta wadda dattijo dattijiya da tana shekaru da yawa ko da manzo Allah ya aure ta su da ita da Aisha suke suke suke kisantar manzo Allah sallallahu sauda tana neman haƙƙinta ga annabi kuma ga Aisha ta ga annabi ya saka ta ga Aisha sosai <coughs> yana son Aisha kwarai da gaske Sati ce abin wa ya sulhu ta ya rasu kwana na na ba aisha kwananta ta ba aisha aisha ta da yi gini biyu don mi don awon lahiya ba ta ke giya aure shi na aka magana sulhu alheri akwai da yanka ce sulhu dunke baraka shi ya mana sulhu duk da aka samu matsala a ɗunke ta to yanzu inda a ce manyan kasar masu suna zama su sulhu su ɗumke wuri guda manyan alherin za a samu yawa da amma saboda ba su ɗinkowa shi yasa kullum cikin matsala muke kullum cikin matsala muke don mi saboda ba kai bai haɗe to shi yasa manzon Allah ya ce ya halatta a yi sulhu ya halatta a yi ƙarya don a yi sulhu tsakanin mutane saboda alherin da aka yawa gare wallahi jama'a inda za mu dinga bayanin sulu alheri da akwai cikin sulhu su da duk wanda ka samu za kuma za ku ta tsakanin ka dai yanzu abinda annan kana iya kana matsala da mutum sai Allah ya kawo wata bukata ta gitto sai wuri ne aka zo a samu abun jama'a ka samu matsala ko baka samu ba ku ba ku tare sanan da gaskiya alherin sulhu in wajera tsakanin mutum yana yiwa akwai alherin zai biyo hannu mai kai zai kawo maka amma suna biya kowa Allah ya sai ya abin nan ya kawo wurinka amma in ba ku tare sai ya danta abin nan ya hana mai zuwa kaga baraka ta kawo matsala ke to ubangiji Allah ya kare ma daga cikin abin da kawo lalacewa alaka shine ya keta duk wanda ya ma sai ka ji ba ka so ne to Allah ka ba mu ikon ganewa to kun gani nan halaccin ƙarya namiji ga mata sai ya halatta don su shirya kada a samu matsala kada auren ya mutu Ba misali sallah ta kama ba ka iya mata kayan sallah ba ka da hali babu lahi ka ce ka aro a tanwa mai tsada ka kawo mata ka ce ki gaita gasa na hasu miki amma bayan ka miki a tsoke miki bayan ka haifi sai ka mai sa mai a tanwa ko ba haka ba to daga baya kuma ka sa abin za ka faɗa ba. eh eh tela amma <laughs> har ai sallah a gaba kila yana yi wa kahin wannan lokacin ya wuce Allah ya yi ma wani buɗi daidai wannan ƙura ta lafa Allah ya ƙaddai ka ko ka so wajen Allah ya ya baka takalmi Ya baka mawaɗa irin na dubu goma na haka mata da jikka da komi ko bayan ka kamar sai kira ka ce o oh, wa'annan kala din gaskiya wani sai su ya bada kuɗi tun tun to da ka bare mai sura dokum a <laughs> a shi ya kusa abin da an kai Allah almuhim dai wai don dai wuta ta mutu don wannan guguwar ta taso lokacin ba ta ganin duk abin da an gabar gidan shi ma mutunci za ta yi ta kai ƙarshen ka sake ta wata mata na iya ba ta majalisar ta sake ta kwashe ƴar ta kuma ga mata walakanci ya za a sai sallah ta kama ko takalmi ya kasa zai sai ta koma gidansu akwai wanda saboda min zubela ya ta koma gidansu sai ta yi sai da period din wannan sallah ta kai zanta ta koma gidan miji ita wallahi ba ta ba ta zama walakanci da gidan miji wai saboda bai sai bai sai abin laye ba ga ga irin ga wutar ya akwai wanda za ka yi ka shirya wasu abubuwa don ka kauce mata ya halatta kai ita ma in ta gano yanzu kai na kai na aka lallashi babu laihi ta yi wasu hanyoyi ta ga auren bai mutu ba zama ina fatan mun gane magana to saboda haka manzon Allah ba a same shi yana dage kafa yana sassaftawa game da halaccin ƙarya ba sai ga wani bangare guda uku saboda ka ya kamata mu kula mu kula jama'a ƙarya ba ta da kyau amma da in ta kama irin wanga bangare ana yi kuma ba kullum kada zan koyo shi haka nan kake ko ba gaskiya ba Allah ya babu ikon gane ba yace babu la yuflahu la yuflihu al-kadhibu babin da ke magana akan cewa ƙarya fa ba sulhu ƙarya ba ta sulhu ma'ana abinda aka so a gada ma shine ƙarya ba ta gyara mutum idan mutum na ƙarya ko yoshi lalacewa ya kai bai gyaruwa bai zama na kwarai shi Allah yuflihu al-kadhibu saboda alkalibu fa'il ne ƙarya ba ta gyara mutum sai ta ɓata shi yace haddathana musaddad qala haddathana Abdullahi ibn daud an al-a'mash an abi wa'il an abdullah an annabi sallallahu alaihi wasallam daga Abdullahi Ɗan mas'ud daga annabi sama annabi ya yace alaikum bisidqi na hore ku da faɗin gaskiya fa inna sidqa yahdi ila al-birri domin gaskiya suna shigewa zuwa ga ɗa'a. wa innal birra kuma lalle da'a ya hadisi na shiga zuwa ga aljanna wa inna rajula yasduqu hatta yuktaba inda Allah siddiqan lalle mutum yana faɗin gaskiya yana ta yin gaskiya har sai an rubuta shi wurin Allah mai yawan gaskiya wa iyyakum wal kadhiba kuma ka shedin ku da ƙarya hatta da ku da ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila fujur lalle ƙarya na shirwa zuwa ga fadare mu dokoki fajirci wal fujura yahdi ila nar fazifin ya cewa zuwa ga wuta wa innar rajula kuma lalle mutum la yakzibu yana fadin ƙarya ya yin ƙarya hatta ya ba inda Allah kazzaba har sai a rubuta shi cikakken makarici wurin Allah jama'a ina fatan mun gane magana ka nan ƙarya ba ta gyara mutum ka zama mai gaskiya ko shi amma can ba a rasa ba irin wagga ta kama sai ka yi ƙarya sai a ce wala ba halin yana ba ko ka yi abace a ba halinka na ba an wanke ka jama'a ko ba gaskiya ba حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش an mujahid an أبي mamar an عبد الله عن عبد الله دم مسعود كده قال عبد ya ce la ياتي لا يصلح الكذب wato ƙarya ba ta gyarawa fi jiddin wala hazalin a cikin abin da adda gaske ko a cikin wasa wala an yi da ahadukum wala da shay'an Yake kai haka ma har mutum yawa dan alƙawalin wani abu thumma la yunjib lahu sannan kasa zartan mai da abin ne mai alƙawali nan abin ne ka nihi ko da wasa kakka wa dan kakka kai kai ƙarya sai ce kai ko da ya kai ka wa danka alƙawali ƙaramin yaro to kada kai mai alƙawali ka sa'a masa kada kai mai ƙarya abin da aka magana anan shine sai ishu ina suma biskit alhali ba sai wa za ka yi ba wallahi an samu matsala kai mai wanka zan tuwon ɗauke shi in ta da shi Yaron na murna a ce a mai wanka ya tsaye na jiran ka ka ki zuwa ka ɗauke shi kai ta da shi an samu matsala ƙarya zan zai ɗauke kai makareci ne baba ya min ƙarya kaga an samu matsala to shi yasa aka san a musulunci kada kai wasa da ƙarya ko da wasa kada kai ƙarya muna nan muna wa mu irin wannan kaga da za su gane makaici kai babu ai ku babu babu ko ya ce bai an samu matsala ko ji babu ba ya ce na kawo min biskin ba ya kawo min kaga daga nan ka samu matsala kada ka saba da yin ƙarya Imam al-Bukhari ya ce wani gari wurin an san hadisi wajen wani malami da an ka nuna ya zuwa gare shi yana zuwa sai iska malamin nan bakin gari yana kira alfadari ne don ya bashi abinci ya kama shi sai nuna mai ƙarya haka babu komi ciki ana daidai wannan gabar sai ga mawul bukhari ya kawo ya kawo ya kawo ya kawo gare sai iske malamin na kira alfadari sai tsara mai ƙarya koyin babu ga alama kama akwai haki ciki ya tuwe kama shi ko akwai abinci ya tuwe ya kama shi sai ga mawul bukhari ya gani bayan ya yi sallama sai ta zamna sai gashi gashi daga inda yake kuma an turo shi zuwa ran shi almajirin dalibin ilimi ne shi maraba da shi amma dai an samu matsala gaskiya komawa zai ba zai tsaya an hadisi a nan ba sai me ya faru ce to na ga na shigo sai na same kana kana kokarin kama dabbarka amma ga abin da kai mata to muna ganin ko duk wanda ka ewa dabba haka yana ewa hadisin manzo Allah ƙari ko kuma rage saboda gaskiya ba zan ɗauki hadisi gare ka ba na koma zan koma mawul bukhari ya bar garin to kaga in ka ba za ka dan tsayin malama hadisi ke shi mai wanga littafi imamul bukhari duk malamai da haka yana waya gare sai wanda ya dade shi so shawara ga yan uwa musulmi shine mu rike gaskiyar mu ko kahiri haka wa ƙarya ko ƙaramin yaro haka wa ƙarya kakawa ɗaliban ƙarya wanda koyarwa don ganewa za su yi wallahi kada kawa abu kayakin hankariya don ganewa za su yi kada kawa kwastomin hankariya don ganewa za su yi abinda aka so mutum ya tsaya ma gaskiya ta yi babu sannan an ka ce gaskiya mutum ta ƙari amma sai da ce mi sai ce wa da ƙariya ta ƙari to saboda ka yi uwa musulmi wannan hadisi ko wannan babu ya kansa da mu ƙarya ba ta gyara mutum ƙarya ba ta inganta mutum da ya mai jiki ne ko yoshi sai can ba a rasa ba can ba a rasa ba mutum na iya yi don sulhu da maslaha sulhu tsakaninka da matakka sulhu tsakanin wasu mutum biyu don ya zan sun haɗe sun zan abu guda ko shi ya ƙare tana yi ba ta yi sai a aje ta a tsohon a tsohon gaske to Allah ka babu ikon kiyayewa hmm. eh sai yanzu gaskiya abinda aka ce mata ta yi wa hadisun rajuli tahu kaga imra a matar shi to amma ga da awaji matar shi ta kaga matar shi ta ba da kuma matar ta wa mijinta ha mijinta to kaga wanda ba mijinta ba tana mai karya to shi yasa muka samun yan matsaloli wurin buɗa aure ya ta zuwa faɗa aure ya ari mota aboki ne ya ta yi da ita yarinya ta ga sabon mota ta gigice ta gani ya so da sabon mota tana tana walƙiya ta ta gidime ta gigice ran nan ba ta kwana ba ya ta da kuɗi sabbi ya ta banki su ma bashin sun baya kuɗi sabbi ya so da su ya ɗauko bando da yan naira ashirin ya bata dubu ashirin sai gaba ɗaya gida ya rikice duka alhali duk ƙarya ɗaya ta bai da halin abin kasar ina haka ya kama ta ya gaya abin ka irin wannan ba sa da unwani ƙarya ba sa da unwani irin wanga bangare gaskiya da kayan da Allah ba sa halitta da ko kaya mata tashi zafi daga baya da yadda kaga yi auren ta so gidanka je wani ka ba labari wani ya ce ya aure wata mata daga nesa har wajen fara ya ce ko ko ta tura ita nan ta togiya ya ta ga ashe abin sai dan bayan ta iska ba kara ta iske kaga an samu matsala ke abin da ya kamata ka faɗa mata gaskiya ko ta fito a gidanka ta iske ma abin da ka faɗa mata ya ma yi haka nan amma kawai ɗaya ka shihida mata ƙarya ko ta fito ta iske ashe kai baka da komi gidanka komi baka aje ba ka tai da mota alhali baka da mota ka tai ka tai mata banki ya ga aiki alhaliki na kai malamin makaranta ne ko ba haka ba ka ta gashi mata albashin ka dubu ɗari biyu alhali albashin ko dubu hamsin bai kai ba zama akwai matsala ko ba ku saboda ka zake nan kai ka zama kan kariya ba ta gyara mutane Allah ka ba mu ikon gane wa alaikum assalam mm mm a sana dama mana a ta biya ni in yi aure ya tafi sadakinta sai ta faɗa ma waliyanta ta gaskiya auren nan ba ta yi mi a to yadda muka yi da shi mun to na to ban ga haka nan abin da ya ce min gida akwai ac gida nai ba abinci da itace gida nai dangote ka ci kullun nama sai dai wani iske wani gida ne ya tsara mata abubuwa da yawa sai na to cikin wanda ya faɗa mata furi ba ta gani ba ta ma garbi ba kwana biyu sai an ka fara miya talaba babu nama babu ki babu nama a cikin yanayin kuma sai ya zama sana gumi ya kati sai masara ko dawa kaga daga nan sai daga awwal sun burkashi na da wata kuma su to gaskiya yau da ya cuce ni da gaskiya ni auren nan ban yi kuma gaskiya ba saboda ka yaudara ba ta na umarni jama'a ina fatan mun gane magana ki Allah ubangiji ya sauka yace babu ladhi yasbiru ala nasi ala adan nasi babin wanda ke hankuri akan cutarwar mutane wannan babin da yake so ya karantar da mu shine wanda ka hankuri ya shiga mutane a cikin anya da shi wanga ya cutai wanga ya zaluntai yana nuna hankuri ya yi mutum da ya kuma gehe ya kuma tan ya ce wala shi ba shigowa cikin mutane saboda ya fi halin su to wanga da a cikin mutane ana ta gwagwarmaya da shi wanga ya kwantai wanga ya zungure wanga ya hararai wanga ya tsukai to Allah ya hasu bisa ga wancan da ya kuma gehe shi bai sha'anin su zama ina fata sun gane magana domin mutum ɗarin kuka gani bai daɗi ba ko yana daɗi kasan mata sun ce maza ba su da daɗi mu kai mu kowa muna shiga mace mu ce kai mata ba su da daɗi to mu samu yana abin daɗi ba cikin ke na kowa bai daɗi gaba da kenan abin da an matsala shi ne ɗan adam ina hulɗa da mutane hankuri zai yi da kansu saboda wallahi mutane Allah bai yanke su halin su guda ba kowa da irin nashi hali kai naka daban ni no daban shi wani abin da a hali ne ko ne ka shi shi a sama alif ja na safa ke wanga sai kullum shi a sama shi duk ran za a cewa wai wai ka take shi wallahi bai yadda kaga an samu matsala shi ko wanda daga cikin hali ne zuciya gare dan abu ko bisa mistake yi, ko so an kai bai dauka bai yadda sai mai da martani shi ko wani wawana bai san magana da ya kamata ya faɗa mutane to saboda haka su ko mutane haka suke kowane da dace yin hali daban-daban individual differences saboda haka haka kenan ciwon zai shigo a cikin su yayi hankuri da wanka yayi hankuri da wanka yayi hankuri da wanka ai kamar dan kasuwa dan kasuwa yana kasuwanci duk kustoman da ka so mai shi mara ba yake da shi ko ba gaskiya ba dan mi saboda yana hulɗa da shi ya ci abin da ya ci na abin da ya da shi to haka aka san mutane sun haƙuri zama da tsakanin su yace haddathana adam qala haddathana shu'ba an al-a'mash ay yahya ibn wasab an na umar an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi yace al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa mumini da ke hulɗa da mutane wa yasbiru ala adahum yana haƙuri akan cutar wasu khairun yahi alheri min alladhi la yukhaliqu an-nasa bisa ga wanda bai ko hulɗa da mutane wala yasbiru ala azam kuma bai hanku ya kanta tros wani me yasa ba mun ga baka shigo mutane sai shi wallahi wani bai hankurin kanta shi yasa bai shigo cikin mutane daga an samu matsala sai ni wallahi rene hankalin daga ana a wasu ni shine ban iya ban iya hankuri kaga an samu matsala kenan wanga da ya to cikin mutane a ya hika alheri wurin Allah jama'a ina fatan mun gane magana amma shi ko bai wa ya zan mutum bai hushi ba bai wa za a taba ka baka hushi ba dole a taba ka wasa za ka yi bore don shi wanda taba ka ya mai da hankali ne ya san cewa ba a wa duniya haka don ka yi ta wata rana ya cewa wani ka samu matsala jama'a ina fatan mun gane magana saboda ka abinda aka so a musulunci ka yi hankali da mutane amma faɗi an yi ma ba daidai ba kakka aji abin cikin zuciya kai dinga damun akwai wani duk abin da an kai mai suna iya haɗewa amma sai dai kuma gida ya kasa kwana ga ya fito da kai idan mutum ya ma abu to ka faɗa ba ko wani gaskiya ka saba ni ka yi abin da ban jin daɗi kaza da kai min wallahi gaskiya ban su abin da ka su da Allah yi hankali haka ka yi min haka saboda ga wannan ka ci zarafi na kuma tota yanzu sai ga na a kwarai mana ba musulmai ba ne annabi nawa mata sallama in ya biyo sai ce assalamu alaikum sai ya wuce ba kura musu ido zai yi ba su musulmai ne sai kai musu assalamu alaikum sai wa alaikum assalam kuma mata suna wa maza sallama mata su biyo su iska masu ce assalamu alaikum wa alaikum assalam da Allah gidan wani muka tambaya amma in babu hituna ku na'am eh eh ai da matan aure da yan mata duk gudana duk hukuncin su guda ko ba gaskiya ba saboda ka babu lahin mutu yawa mata aure sallah in yi biyo suna gehen hanya su kusa su mai da sallama in ma kauce kuma suna ba kai laifi ba ko ba gaskiya ba Allah ya sa mu dace to kun ga yan uwa musulmi wannan hadisin abin da ya gwada mu da shiri hulɗa cikin mutane sai an yi hankuri kuma hankuri ne shine alheri bisa ga zan ba hulɗa da su don abin da zai faru hulɗa cikin mutane shi ka sa a gane na ƙwarai kake ran da Allah ya ma cikawa sai ya mashi na ƙwarai yake hadisin bukhari manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam duk mutumin da ya mutu aka samu mutum hudu suka yi mai shaida ƙwarai Allah ya ba shi aljanna sannan aka sun wannan duk mutum da ya mutu kuma an ka samu mutum hudu suka mai shaidun wallahi wanga mutum lahira ta yi baki shi ko ya shiga ya shiga uku domin da ya kare manzon Allah ya ce an antum shuhada'ullahi fil ard wani sahabi ya ce ya rasulullahi hadda mutum uku manzon Allah ce hadda mutum uku sun kawo mutum shaidun kwai Allah ya bashi aljanna wani ya ce ya rasulullahi hadda mutum biyu manzon Allah ya ce hadda mutum biyu amma daga nan ba su ce hadda mutum guda ba kaga ba a gane na da sai ya yi hulɗa da kai lokacin da aka yi hulɗa da kai kana cikin mutane lokacin nan na zaka kuma jama'a kuma sani zama kaɗai ciwa matsala na don zama cikin mutane experience mutum ka samu in baka cikin mutane wani abu baka sani sannan unhwanin zama cikin mutane taimako don wani in bai ganin ka cikin mutane ko lura ta sami ko ina bai zuwa sannan zama cikin mutane daga cikin unhwani ne wani zai unhwana da kai kai kuma sai da unhwana da wani amma ina kuma kan kore ka kuma gehe ka sha ka kai zaman ka na an samu matsala ba wa ganin ko shugaban kasa sai ya kira akwai wanda ka zama da ku bai zama shi dai duk insecurity babu dole sai ya samu wasu abokai sun sun zama da shi don mito saboda bai zama shi ke akwai masu suna kawo mai laburra abinda ake ciki bayan waɗanda ya gani akwai wanda za a faɗa sarakuna ma suna da waɗanda suka zama da su ko ba cikin hada zana a hira sun hira su ci jikinsu to amma yanzu kai in ka ce wai ka koma gehe ba ka hulɗa da mutane to kai wa akai to da hadda manzon Allah su ma hitowa ya kai cikin sahabai su zamna mun yi karatu can baya annabi na fara sahabai a kai cikin daji a zagaya cikin daji mun yi tu baya cikin wannan kaga mutum ba shi dai na ba ɗan adam bai iya rayuwa shi dai wannan duk ka zo kai dai an samu matsala wallahi kabari dai na hukunci mutum shi dai amma da duniya da kiyama da cikin mutane na aji nan duniya cikin mutane kake lahira cikin mutane amma barzakhu kai dai kake ka nan kwance baki abubuwa so iskuka wanda ba ku saba ganin su in ka aikin alheri a nuna ma gidanka na aljanna nuna ma za a yi mata da da gidanka na aljanna amma lokacin shiga da yi ba ka na kana zaman barzau Allah ka ba mu ikon gane a ai alheri na a faɗi mana dama mugun abu ba a faɗi na mutum ya mutu saboda min annabi ya ce ai duk abin da ya haɗu shi alheri ku faɗi amma mugun abu kan bakin ku saboda abin nan mugun abu da ya riga ya haɗu shi faɗin ku zai bai da umfani ko ba gaskiya ba fa aka idan mutum ya yi mugun abu a rufe bayan ya mutu Allah ya kare ku saboda kayan wa musulmi ku yan uya junan ku a daina raina sabani ya zan ba a zama tare juna in ba ka da abokai ka shiga uku malam yanzu ko mutuwa kai in ba ka da abokai suna za su tuwa su abin da naka ai kana ma jin daɗi kunta kai ka samu matsala sai ga an tuho waɗanda sun tuwo an kewaye ka sai ka ji daɗi ga ranka sai ka ji abu ya ɗan ya ɗai ma ta sarki amma kai ɗai sai abin ya ƙara ƙaruwa yaka. ka yace babu sabai al'aza babin da ke magana akan hankulin cutarwa ɗoka ɗoka juriya ka cutarwa ka daure ka yi kuɗi don akwai cutarwa da za ka ga kai baka da mahita gare ta a yi ma dariya kuma wadda za ka yi to irin wannan jurewa ya kayan wani lokacin ya wuce daga ciki akwai cutar matar kana tare da mace kana saman bala'i ɗin kan nan kake sama gare amma baka san za ka yi ba in ka sake ta baka ɗaya ta ba sai a kuma kai ɗai sannan in ka zama da ita na in za ka ji ba to wannan sai ka ɗan yi hankuli zuwa wani lokaci wani za ka yi shi yasa wani ce min wallahi malam ka gane ni wallahi baka san saman tanda da nake da nake bisa gare ta ba tanda tanda wanda aka suye masa baka da baka yi kawai da duk da wani sai ka yi hankali ka yi hankali abin da mutuwa ya kai to yanzu yana abin ya kuma normal tun da ta ga ya aure ta kwashe kaya ta kuma gidansu ta uwar gidan mata akwai wuta wasu na ganin ya yi aure ya kawo amarya gida ne su ta kwashe kayan su sai gidansu ko mutum na mai riha asiri gwargwado ke gaisa ke ba dama sashi ta amurci ne lahiya lau kaga an samu ita ganin take ta abin ta wahal sai alhali ba san dan wannan dan wannan ba kila ko da aka wata guda ko da ya gama amurkin ne komai ke ko ke tibin san gidan ku sai ka dawo <laughs> imana kaga Allah la ya isa mai nan ta dawo yanzu an kuma an daidaita yanzu ta ce gidansu ta ji ta ji abin aka ta ji zumar da aka cikin gidansu ta koma dawowa yanzu an daidaita ga amurya yan zama ta daram kuma yanzu amurya ta samu abin waɗi gare ta ubangiji Allah ya tsawaka saboda ka jama'a duniya hankuri ta kasu ka ga duniya da ka gani wallahi hankuri ta kasu in ba ka hankuri da duniya wallahi kullum kana cikin bakin ciki kullum cikin bakin ciki yake saboda ita duniya ba ta zama normal ga wanda a musulmi a duniya la fuli mu'minin duniya ba ta kiliya ga wanda da imani ba ta ma kiliya dole in nan ba a tsakure ka bana a tsakura in cikin gidan kana normal kai so waje a bata mare haka nana dama in waje an bata mare kuma gidan ka samu sabta to Allah ka ba mu ikon gane mu yati haddathana musaddadun qala haddathana yahya ibn sa'id an sufyan qala haddathani al-a'mash an sa'id ibn jubair an abi abdurrahman as-sulami an abi musa an nabi sallallahu alaihi wa sallam an karɓo daga abu musa Allah ya ƙara masa yadda abu musa ya ce laisa ahadun au laisa shay'un babu wani abu ko babu wani mutum ɗaya asbara ala azar ma'uhu min Allah wanda ya kai hankurin jure ma cuta wanda yake ji wanda kai ga Allah Allah ya kowa hankurin jure ma cuta wa innahum lalle su mutane kafirai la yad'unna lahu wala suna kiran Allah ya yarda duniya babu abinda Allah bai so irin a cikin yarda magana tana da girma kwarai da gaske yace wa innahu kuma shi lalle Allah la yu'afihi yana ba su lahiya wa yarzuquhum kuma yana ba su abinci ka ku sa akwai hankuri ko hmm. Allah madaukakin sarki yace takadu samawati yatafassarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda anda aulir rahmani walada sama ta yi kusa keti ƙasa ta yi kusa ta tsatsage duwatsu sai kusa ruguje saboda an ci Allah ya yarda ya rigida duniya gaba kin gi Allah ya amma kuma Allah bai yi ba saboda an ce yaƙa saboda magana Allah bai farta amma kuma su masu cewa Allah ya nan sai ya ba su lahiya jigarau a shiga ana tafiya ce Allah ya yarda ce Allah da Allah wane ne Allah wane ne kuma Allah ya kawo arziki ya ba su ka kusan inda dan adam na an rike da arzikin waɗannan mutane wallahi bai ba su ba muna gani ba ina zo mutum bai son ka yau ƙayar ƙunsa maka saka cikin matsi ka gane ka gane ba ya kai mai abin da bai ba ko ba hakan nan yanzu ba gane ko gwamnati gwamnati in kaɓa ce ta kai mata abin da ba su so sai ta ga ina albashin ka hituwa sai a riƙe ba albashi sai ka labe ina na an ka riƙe shi baka sani ba don me saboda ka gwamnati ba ka ganin mai gida na aka taɓi ne cikin yara ne suka ga ya kore shi da aiki sai ba shi wuri to amma za a ga Allah maɗaukakin sarki abinda duk ya hika ma duniya shine aka faɗa mai kuma shi masu wannan abin sai ya ba su lahiya kuma ya ba su arziki shi yasa manzon Allah ya ce babu wanda ya kai hankurin Allah shi yasa wasu haka cewa wani ya hankuri sai ce hankuri sai ma'aiki shi na sai wani gyan wanda ce a hankuri sai Allah Allah ya kowa hankuri wani ya hankuri sai ce hankuri sai Allah dan shi ne aka ce mai haɗa kuma shi hankuri masu wannan abin ya ba su ya ba arziki ya ba su lahiya amma ran tashin kiyama kan la ilaha illa wallahi duk wanda ya mutu ya ce ma Allah ya yarda sai ya ga tashin sai ya kaskancin ta tashin kiyama Allah bai ya yafewa duwan suka jingina ma Allah da a duniya suka mutu su ga wannan aqida wallahi malam ba su gama lahiya za ka ga Allah zai musu walakanci na gaske don su za a sa su cikin wuta ta har abada ba a shishe su zuba farin da su aka zuba zuba farin cikin wuta suna za a fara zuba da su kuma daga nan an gama da su shi ke saboda ka Allah ubangiji ya kare kuma wallahi jama'a ku sani abubuwan da kuka gan Allah dan zunguran mu da su wallahi hannayen aikin muna Allah ya dage mana kafa sosai wa ma asawakum min musibatu fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer duk abin da kake suna samun kudin nan ba ku jin dadi hannayen ku suka aikata wannan abu amma kuma Allah ya tsage kafa da yawa dan inda ya tankiwa da kun yi kama ku wallahi ba mai wa musu bayan kasa kun kare ko waɗanda abubuwa da haka suna faruwa da mu nan to abinci ya yi tsada mu koma gona mu zubu duk abin da gare mu sai zuna mu zuba Allah ya turo ruwa shi mallake mu dawo gida mu zamna a isko mu da ruwa gidajen mu sun hwaɗe wallahi duk Allah na aka tafi to wai jama'a kun mance hadisin da annabi ya ce ruwan abin da haddi guda na Allah a yi shi mutum guda za a wa haddi mutum ya taba Allah ya taba doka Allah ya mai hukunci guda ya yi ayi ruwan saman shekara arba'in muhimmanci ka ce ka kwatanta hadari bala'in da aka aikata wannan cikin garin dai ba don Allah ɗaje kafa ba ya isa a ce koyi ba mu samu ba mu samu tudu ba mu samu rahi amma saboda Allah ɗaje kafa sai da muna samu yanzu ba da aka garin kasa iyakarta annar da wanda aka garin da kasa iyakarta me yasa an ka ce mazmanta a raba su da duniya wanda suka yi aure a kore su daga duniya a kore su Allah ya bukata su saboda ba su da amfani suna kawo ku talauci abubuwan da aka yi kasuwanni wurin masu awo da wurin masu sai duk wani abu da aka yi auna ko yadi ko hetur ko abinci duk abin da ake tauye ma'auni ya daga cikin abin da kawo bala'i kasa jama'a abubuwa ga sunan daban-daban daban-daban da yi kuma haka ɗebe wani in wanga bai yi wanga na yi to balima suka iske gida ga gida yaro na shigowa da 'yan mata uba na gani ya kasa magana me yasa baka talauci me yasa baka karewa eh kadi ba haka yanzu kadi ba shiwa gabanni masu rukun mukamai suna zalunci bisa mukaman nan idan shugaba ya sa hannu ya ɗebe naira goma ya sai aje yi har da jakin da yana da alhaji gare ta har da jakin da yana da alhaji gare ta shi me yasa ba a shiga matsala jama'a yanzu ka diba wai na taɓa ciyaman garin ga ya dawo abin da ya mallaka hina nan na hina wadda ya gadama da shi ka diba ha gari tarihin argungu ciyaman nawa an kai amma abin da kawo matsala shine in ka taɓa abin nan jama'a na ka taɓa kayan su da yawa kuma kowane ya zura ma ido bai iya komi ka yi abin da ka iya ka gama ka tafi sai kaskanci da walakanci ya biyo ka bayan ka amma hayan sun kasa ɗaukar darasi su masu rika waɗannan mukamin sun kasa ɗaukar darasi wane ya hau wane ya hau wane ya hau duk ga hau suna an dara cikin ofis ɗinka ni ba san abin da sai hikimar da ya sama gwamnati kai haka da shigowa ofis ana yi murna sai ga hoton wane ga hoton wane ga hoton wane ga hoton wane kai kuma kayan ka shigo ofis ɗin sai ga naka aji kai ne lafi to wai hankalinka bai kama ta wata na tsage kaza ya sa wani sai wani biyo ma baya duk ina wa'annan suke wasu sun mutu wasu suna nan da ransu suna sun zama wani abu daban kaga ya kamata mutum ya waka na kiyamul layli dan shekarun da mutum zai yi alheri kai ta kawo mutane haka ma gwamnoni har gwamna ya yi gwamna ga jiha ya gama sai ga aje hoto ne da ya gama sai a kuma aza wani kai wallahi ya kamata mutane su mu aka mu kiyamul layli dan uwa musulmi alaikum assalam hmm. a babu laifi gare ta shi fahimta ta yana yi fahimta ta yi hankuri manzan Allah ya kowa hankuri to amma abinda a gyara shi ne hankuri ta Allah ko ba gaskiya ba saboda Allah ya kowa hankuri amma suka ce hankuri sai ma'aiki ba sai laihi ba saboda fahimta su sun ta su fahimta kenan to shi ma wanzu Allah ana taimi abuwa yana hankuri ko ba gaskiya ba to amma wanga hadisi abin da fi guda wannan babu wanda ya kai Allah hankuri babu wanda ya kai Allah hankuri daga abin da ake gaya masa kuma shi ke bada arziki shi ke bada lahiya kuma mutane ya ba su lahiya kuma ya ba su arzikin nan kaga da kaina an kawa ba ka hankuri ko ba gaskiya ba yace haddathana umar ibn hafs qala haddathana abi qala haddathana al-a'mash qala sami'tu shaqiqan yaqulu qala abdullah qasama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qismatan ka ba'd ma kana yaqsimu manzo Allah ya taba rabo wani abin rabo kamar yadda ya saba rabawa faƙala rajulun min al-ansar sai wani mutum daga cikin mutanen Madina sai ce wallahi innaha la qismatun ma urida biha wajha Allah azza wa jalla wani mutum ya ce na rantsi da Allah wanga rabo da manzon Allah yayi rabo na wanda ba a nemi yarda Allah ciki ne ba don Allah an kai shi ba qultu ana shi sahabin Abdullah bin Mas'ud yake sai nitti la aqulanna lin nabi sallallahu alaihi wasallam zan ga ma annabi wanga magana wallahi sai na faɗa ma annabi wagga magana ta ɓaci fa ataitu sai iski iske annabi in ji Abdullahi dan Mas'ud wa huwa fi ashabihi ya cikin sahabbai ne fasaratu sai ni a cikin shi sai kusa gare ni faɗa bai ya Rasulullah ga wani abin da yace rabon ga da kai ba don Allah kai shi ko ka ha ajima fa shaqqa zalika alaihi sallallahu alaihi wasallam wannan abin ya tsanani ga manzon Allah rai da ya ɓaci wa tagayyara wajhuhu fuska annabi ta canza da annabi rai ne in ya baci da yake farin mutum ne za ga jini ya kwanta ga hukka wa gadiba manza Allah yayi hushi ransa ya ɓaci yace hatta ditu anni lam akun akbartuhu Abdullahi dan ce sai da sai ni ji kamar dai a ce ban faɗa ba don batin ya yayi yawa domin wata rana kana ganin mutum rai ne in ya gane ganewa za kai sai ga idan sun yi jajawar sai ka ga duk hankali ne ya riga ya tashi sun maƙala sannan manzon Allah ya ce kad uziya Musa bi aksar min zalika fa sabara an cutar da annabin Allah Musa da hiye da wanda abin da yake wannan amma yayi hankuri ni ma nayi hankuri sai sauka nan yayi fushi kuma nan ya sauka domin abin da a hadari annabi sallallahu alaihi wasallam duk garabon da yayi Allah ya Allah ya da garabon nan dan Allah bai zarci ba za a aika mala'ika rabon na a gyara shi zuba ko ba hakan na ba akwai wani rabo da manzo Allah ya sabai ya da aka dawo yakin Hunain an samu ganima da yawa sai ya kebance wasu ya ba su raƙumi 100 amma wasu ya ba su koyi ba ko akwai wasu samu zuba ina fatan mun gane magana kaga nan in mutum bai da ƙarfin imani a ɗauki raƙumi 100 a ba mutum raƙumi ɗari ko ba a yi ba kuɗin suna miliyan ɗari suna miliyan wani abu ko ba haka ba don raƙumi tsada gari don lokacin su ba su da abin da ya yi musu raƙumi to ire-iren waɗanda abubuwa na in manzan Allah ya rabu Allah na ya gwada mai ya yi haka nan sai ya yi kenan ba ra'ayinka yana ba to yanzu wanda ya koma gehe ya da Allah wanga rabo ba don Allah an kai shi ba kaga abin bai ba magana ta yi nauyi kwaye daga da ya faɗa ma annabi manzon Allah hankali rai ne ya ɓaci ya yi hushi sosai amma da yake Allah ya ya abin ganshi ya yi training ɗin shi akan hankuri walau kunta faddan ghalid alqalbi lam faddu min hawlik manzon Allah sai ce an cutar da annabin Allah Musa hiye da wannan yi hankuri domin annabin Allah Musa an ce gwaiwa gare mutane suka ce gwaiwa gare sannan an ƙayyatar da shi ga abin da ya zo da shi an ce bai da hankali amma duka sai yadda ke yi hankali saboda ya san abin da yake target in yace ya hushi bai cin mai jama'a ina fatan mun gane magana to me yasa aka kawo wa'anda hada sai na farko Allah an ka fara kawowa Allah ya kowa hankali na biyu aka kawo manzon Allah kuma kowai sai aka buga misali Allah ana cin mihiyar da alhali bai su amma kuma duk da haka nan masu faɗa ne haka nan ya ba su abinci ya ba su lahiya manzo Allah cikin sahabbai ne wani daga cikin sahabbai musulmi na ba ka na bai ta yace wallahi rabon da an kai ba don Allah an kai shi ba manzo Allah ya hushi kuma sai ya sauka nan bai dauke wani mataki ba sai jama'a miya na aka niyi wurin ga me a darasin da aka san mu dauka wurin hankuri yawa kai ma za a cuta ma yi hankuri akwai wani wannan mata shi ta cuta mai ta cuta mai sai ce masa ke barin faɗa miki na gane al'amarin ki ya ɓaci daga yanzu ki zaɓi na mallaka miki ya giya ki ko ki zaɓe ni ko ki koma gidanku ka san ita kuma ta ce na zaɓe in kuma gidanmu aure ya mutu ta kuma gida kwanaki kaɗan mutunan ka in ya to gida sai iske babu kowa sai gida ya hili abin da yawa sai iske wani sai sai kama kuka yana zuwa sai kama kuka ce ni ya ce mata ta wallahi muka samu matsala ne ba ta mulkin sakinta kuma fara ƙarfi ta sake ni da ni adda ya giya aure ga hannu sai ɗauka da ba sai ta sake ni alhali har kuwa ka sakin wani to sai ka ba ta yage ta saki ta kaɗe yage sai ce ma hamalaka ala zalik kai mi ya ɗauke kai haka ɗauke giya wani kami wata ciwo ya ce alƙadun da ƙaddara Allah <laughs> wai ƙaddara ta kai shi kan kaga da ya yi haƙuri sai a daidaita nan gaba don saboda bi saboda ita mace tufa lokacin da duk al'amari suka taso ba ka ɗiba hunsa wayannan ka dan kace ka sake ta wani lokacin walla ba ka ɗiba ta kai ta ka bari ka bari sai lokacin da ka samu dama amma yanzu kana gida kai ɗai in ta ɗauke kana ta ɗauke ɗaya ta tabbar ka kai ɗai cikin ba ka yi daɗin zama gidan to ya hankali ɗan ɗan ɗaki ƙafa ɗai kyale ta ko da kana shigowa gidan ka ko ta ba ku magana ka kyale ta ɗai ka bi hanyoyin za ka ka gyara ta don haka ta kalle ta don da ka sake ka kalle ta kuma kun san kariya wata kariya ba ta kuma daidai so shi yasa aka son ayi kudi jama'a ina fatan mun gane magana shi yasa wani ba a kuma mutum ya ce mata ce kewa bakin komiki gare ni ba wallahi jaraba ka Allah dai duk abin da ka walakanta sai abin da ya to karhin ka wani ce masa na gaji da Allah ke gane ke da ke da hulagga in bai ta daya ajiye wala da kuki malam sai an ka dawo Allah ya jarabe shi da ita babu laifin ne in ba ita ba ta dinga walakanta ya tana gasa mai aya da hannu to shi yasa aka san mutum kada ya ba abu mai walakanta shi kada kai alfahari don mun ga wasu sun yi alfahari suka ce wata magana ganin a yankin raguwar tashi wani ya ce kuhun lagan ɗaya na aji jihar ga wallahi ita kaci to in hakan na abbasun kuma mataka da in kawo matakka kana an samu matsala wallahi sai Allah ya bai ya juyo abin nan babu da su an bai din ma wala an ci iri daban-daban iri daban-daban daban-daban babu za kai to muna fata ubangiji Allah kai mana kariya kuma Allah ka shigar da mu ka ba mu hankuri ya Allah Allah ka ba mu hankurin zaman duniya kuma Allah ka sa mu gama duniya lafiya ka biya bukatun mu ka sa mu cika da imani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh